rundunar 'yan sandan jihar abia ta cafke masu garkuwa da mutane fiye da tamanin a 'yan kwanakin nan a yayin da gwamnatin tarayyar najeriya na ci gaba da kokarin shawo kan ta'asar a faɗin ƙasar kwamishinan 'yan sandan jihar mr antonio buizi ne ya shaidawa muryar amurka a hakan jiya lahadi inda ya ƙara da cewa galibin waɗannan barayin mutane na zaman jiran shari'a a yanzu ko me ita rundunar 'yan sandan jihar ke yi wajen kawar da ayyukan 'yan ƙungiyar ɓata gari masu shigo da miyagun makamai ta barauniyar hanya musamman dai a yanzu da bukukuwan Kirsimeti ke tafe. Ya ce akwai motoci na musamman da muka umurci mu da ke iyakar jihar su tabbatar cewa an tantance su. Akwai kuma irin mutanen da za su tabbatar cewa an tantance. Saboda haka shigo da makamai ta barauniyar hanya daga sassan kasar zai kasance kasance da matukar wuya banda hakan akwai kuma wasu matakai masu tasiri da ba za mu bayyana ba don ganin cewa an kakkaɓe ayyukan asha daga jihar gabaki ɗaya alfonso sokori muryar amurka daga umahiya najeriya